Tsaka mai wuya. Sunana Alhaji Murtala Sani Shinkafi. Sha'anin tsaro ga wannan lokaci ya bambanta bisa ga wancan lokaci na baya. Domin wancan lokaci kasuwannin mu duka rufe suke. Hanyar muwa baka isa idan aka ce yanzu karfe biyu da rabi na rana ba. Ka baro guso ka ce za ka zo shinkafa baka isa ba. Amma yanzu gaskiya karfe shida na yamma karfe bakwai takwas karfe goma har abin da ya kai sha biyu ma za ka samu suna cikowa. jami'an tsaronmu suna ɗan kokari kuma wannan ɗan shiri da aka yi na sasanci gwargwado ya hida ana cikin wani hali amma mu muna da sauki. Suna na hajiya kula an kayi. Talaka buɗa ce idan baka kyautata ma talaka ba kar ka yi tunanin za ka nemi talaka. Alkawalin nan za a kula da mu za a kula da lahiyar mu sannan tsaron mu shi a tsaron in muna tsare muna gidajen mu. Kaga lahiya lau shi ke. Eh. Kari ba yanzu ba mu da ikon noma wallahi ina da babban gonar da aka buhu ɗari na masara buhu saba'in na wake na rance da allah yau shekara ta biyu mar ban nome ta ba jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da kowa na sabon shirin furna tsaka mai wuya wanda yau zai shiga jihar zamfara ne jihar da take ta fama da sace-sacen mutane musamman 'yan makaranta a kwanakin nan da muka fito to abin tambaya shine me yasa ta jihar zamfara nan kam take sahun gaba wajen fuskantar wannan matsala din ya magana zargin da aka daɗe ana yi na cewa akwai alaka tsakanin wasu shugabannin jihar musamman sarakunan gargajiya da su masu sace-sacen nan kuma cece kucin da ke ci gaba da gudana tsakanin gwamnatin da ke ci yanzu da wacce ta gabata inda kowace take dora wa ɗaya laifin cewa laifinta ne aka shiga halin da aka shiga yana da wani hujja bayansa sannan shi gwamna mai ci yanzu ya ce shi ya san ko suke wato cin da wannan ta'asa amma an san ko ne ne din to ya faɗe su idan bai faɗe su ba kila za mu ji a cikin wannan shiri na farko da za mu fara kawo muku na muhawara ta musamman da wakilin mu sani fashe shirya mana a tsakanin rigan 'yan siyasa guda biyu na jihar zamfara ɗin wanda ba ta da bata lokaci ba zan ba sanin ya gabatar muku da su sani bismillah to akwai honorable aliyu abubakar mc tsohon shugaban karamar hukumar mulki ta tsafe a nan jihar zamfara a karkashin jam'iyyar uh, apc sai kuma honorable sani abdullahi shinkafi wanda yake kili ne a kwamitin tsaro a nan jihar zamfara jama'a barkanku da zuwa barka kare um, wannan al'amari ba sai mun yi dogon bayani ba da an yi batun tsaro a Najeriya babban al'amari dama kamar yadda eh, shimfiɗa ya taho kowa ya san shi sai dai mu shi daga inda za mu fara mu taho ki daya. A 'yan kwanakin baya na abubuwa sun faru a jihohi da ke makotaka da zamfara har ya hada da zamfara. A nan ne ma shi mai girma gamna yake ya san masu hannu cikin matsalar rashin tsaro da kuma satar mutane a nan cikin jihar amma fa bai ci gaba da yin bayanin ko su wane ne ba. Me za ka ce game da wannan? Honorable Sani Shinkafi. Wannan matsala ta tsaro da ta'addabi arkin Najeriya musamman arewa maso yamma ko arewa maso yamma musamman ita jihar Zamfara. Abu ne wanda ba yau ya faru ba, wannan abu ga dadde ne da shi mai girma gwamnan jihar Zamfara na yanzu Dr. Bello Muhammad Matawallan Maradu. Wannan matsala ta tsaro ta yi katutu cikin wannan jiha tun yanzu kusan shekara cikin ta shida zuwa bakwai. To bisa ga haka shi gwamna ya kafa kwamitin da za a samu ƙarshen wannan matsaloli na ta'addanci da satar jama'a da kashe rayukan mutane da kona garura da sauransu wanda an yi bincike an bashi mun san duk waɗanda tun inda aka fito waɗanda suka asasa wannan matsaloli wanda ya shafi jami'an tsaro 'yan siyasa sarakuna a sarakunan bawa da masu sai da babura da dai sauransu abu ne mai tarago da yawa saboda haka kamar lokacin da ta ji shi mai girma gwamna ya magana ba magana ce kawai ya yi ba don yana mai mulki ko na akwai jami'an tsaro akwai abin da ake ce ma intelligence gathering hmm. akwai intelligence gathering wanda eh, tattara sakamakon ah, tsaro bayanan sirri kenan ko bayanan eh, sirri shi gwamna matsayin shi na shugaban majalisar tsaro na jiha ko wa'anda jami'an tsaro suna ba shi sakamako da sarakuna an san wayanda ke aika aikan nan gwargwado kuma akwai wa'anda ake zargi saboda haka ga da yadda muka tattara wannan bayanai ga wannan wanda yake da kusan shahi ɗari shida da wani abu da mai girma gwamna ya aiwatar da wannan rahoto yana mai tabbata maka da 'yan siyasa da sarakuna da jami'an tsaro da sauransu duk wanda suke da hannun ciki layar lazi la ilaha illa da sun shiga taitayin su da ma me yasa bai aiwatar ba an kaddamar da abin da ake ce ma commission of inquiry wanda wani tsohon joji ne a jihar katsina tsohon alƙalla alƙalla na katsina shine chief judge to shine a chairman na wannan panel lokacin da aka zo a kaddamar da wannan panel sai ga matsala ta wannan covid-19 duk lokacin suka ɗaga zama ba a fara zama ba idan har suka zo za su zan maybe suka kai ƙarshe za su zama to duniya za su san wa'anda suka hana fara zama lafiya. to bari je ga honorable aliyu abubakar mc uh, na jam'iyyar apc um, honorable aliyu ka ji bayanai da kuma tambayar da na cewa um, mai girma gwamnan jihar zamfara ya ce ya san masu hannu cikin matsalar tsaro da jihar take fama da shi amma daga nan bai sake wani bayani kai ko me zaka ce to Haji Sani na mu yan siyasa ne kuma ba ma iya yin siyasan nan sai al'ummar jihar Zamfara suna zaune lafiya duk wani shugaba da yake tunanin zai iya yin shugabanci ko jagoranci na al'umma a halin da al'ummar jihar Zamfara suke ciki a yanzu to kusan kamar in ce baya da tunani ko kuma baya da imani halin da al'umma suke ciki yanzu mu abin da ya kamata mu shi ne mu ji tsoron Allah mu tsaya mu yi abin da ya kamata domin a taimaki jihar Zamfara abin da ake nufi da shugabanci idan ka gaji shugabanci a hannun wani kada ka lalace ka tsaya kullum kana hudin ka gaji matsala kaza da kaza an baka shugabancin nan ne domin ana ma kyakkyawan tun kana iya maganin matsala to ka aje maganar zarge-zarge ta tunkari abin da ke gabanka maganar da abdullahi shinkafi ya yi yau shekara ɗaya da kafa wannan kwamiti Ƙarƙashin jagorancin tsohon sufeto janar na 'yan sandan najeriya shi abdullahi shinkafin nan da ke magana yanzu memba ne a wannan kwamiti ni da kake magana da ni yanzu ina cikin waɗanda kwamitin nan suka gayyata na gurfana a gaban kwamitin nan muka tattauna da su kuma daga cikin tattaunawa da muka yi da su na fahimci cewa manufar kafa kwamitin daban abin da kuma ake nufi a yi daban amma cikin iyawa Allah saboda da su dukansu membobin kwamitin da shi kanshi wanda ya kafa kwamitin mai girma gwamna duka a wannan lokaci ba su ma fahimci halin da jihar Zamfara take ciki ba ba su kuma fahimci menene wannan matsalar ya take to amma alhamdulillah a matsayinmu na 'yan jam'iyyar adawa wanda ake tunanin cewa ana son a yi amfani da wannan matsala ta tsaro domin a ci mutunci ko zarafin 'yan adawa. Muka je cikin gidan gwamnati muka gabata gaban kwamitin da muka ba da shaida. Kwamitin nan ya yawo ƙananan hukumomi goma sha hudu a cikin jihar Zamfara. Ya gana da sarakuna, ya gana da malamai, kuma ya haɗa rahotonsa ya kawo mai girma gwamna yau tsawon shekara guda. To sai ka tambaye su idan har da gaske ake yi ana son a yi maganin matsalar nan. Kuma har an gano cewa akwai wasu mutane ɗaiɗaikun al'umma da suke taimaka ma 'yan bindigar nan wani Allah eh, ɗan siyasa ne ko jami'in 'yan sanda ko jami'in soja to abin da ya kamata a fito fili a yi ma al'ummar jihar Zamfara bayani na abin da rahoton nan ya kusa sannan kuma mai girma gwamna ya gaggauta aiwatar da wannan rahoto ta hanyar da ya dace a kan doka da uda kada ka mance idan sun san dama ba za su iya aiwatar da irin wannan rahoto ba. To babu dalilin da zai sa a kashe makudan nerorin miliyon nerori a kan membobin kwamitin nan. Kuma membobin kwamitin nan su ɓata lokacin su yi wannan aiki. A ce yau tsawon shekara ɗaya babu wani bayani da aka ma al'ummar jihar Zamfara wanda zai sa su gamsu cewa lallai mai girma gwamna da gaske yake yi yana son ya maganin wannan matsalar. Amma ka da ƙarshe? Hmm. Ce an mai da wannan rahoton wannan kwamiti zuwa ga commission of inquiry. To yanzu a ganin ka, wa yake assasa matsalar rashin tsaro a nan zamfara kuma ina so ka kafa hujja wa kwara. Na wannan matsalar tsaro a matsayinmu na musulmai masu imani na farko za mu ta'allaka ta da cewa wata masiba ce Allah ta'ala ya sauka mana kuma a matsayinmu na musulmai duk lokacin da masiba ta sauka to sai mu koma ma Allah subhanahu wata'ala hakikanin komawa mu gyara taron mu da Allah mu gyara taron mu da yan uwa da makwabta mu gyara taron mu da al'umma a cikin shugabancin da ake yi ma al'umma ya zama da akwai adalci na biyu idan aka samu jinsin al'umma da suke aikata wannan ne, to a aikata musu hukunci kamar yadda suka aikata tambayar da na yi wa malam uh, honorable aliyu ita ce zan yi maka Wato cewa a ganinka wa yake assasa matsalar rashin tsaro a zamfara. Kuma ina son duk abin da za ka da ka ba da wata hujja kwarara da za su mara abin da ka faɗi baya. kamar yadda na yi bayani a sani matsalolin tsaro ne kamar yadda na yi tambihi da farko ba gwamna mai ciyan su a saka su ba shi honorable ali mc akwai wani gari a cikin makizara a cikin ramar hukumar din da yake akwai rana guda da aka kashe mutum tamanin da shida suna sala asuba in gari kuma lokaci yana kira na karamar hukumar banki ta zaɓe akwai rana guda da aka zo aka kashe mutane bawa ganga dan jibga kuncin kalgo dan waren da duka cikin inda yake ba ce kira na karamar hukumar mulki na zaɓe akwai ranar da aka zo aka shiga cikin garin zaɓe aka a takin rasta matsalar tsaro wanda ya so ya assasa ta ko ya allaka ta da ne to bai ma kai ne adalci ko mai gwamnatin jihar Zamfara adalci bai ma al'umma jihar Zamfara adalci ba kuma bai sa tsoron Allah cikin al'amarin shi ba maganar matsalar tsaro ba maganar siyasa ba ce ba maganar addini ba ba maganar wani bangare ba ne maganar tsaro idan ta zo ya kamata duk wani bambance-bambance a To a gaishe ku malamai, to malaman ba su karba ainihin tambayar da shi sani ya musu ba game da ko suwaye bayan wannan rashin tsaron na zamfara watakila a shiri na gaba za su bayyana mana. Sannan shin gwamnatin jihar Zamfara tana biyan kuɗin diya ko kuɗin fansa ga mutanen da suke satar yara 'yan makaranta da sauransu? sai a dakaci shiri mai zuwa domin jin wannan bayanai din yanzu kan a madadin su baƙin namu aliyu abubakar mk da kuma sani abdullahi shinkafi da kuma musamman shi wanda ya shirya wannan muhawara sani mulfashi da grace alheri abdu da ta haɗa mana shirin ne ne aliyu mustapha sokoto a washington